يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى معصب sauraronmu wannan shine darasi na bakwai a cikin littafin babban malami mai albarka Sheikh Usman al-Khamis Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi mai suna hukubatun min at ma baina wafatin nabi ila maktal husayn sana'ihi da wasati a darasin da muka tsaya na karshe malam ya bayani ya kawo su baitika inda yake cewa billahi ya tsari an kutubi wa sami'aha asbil alaiha rida alhukumi wal hikami wastur bi lutfi kama tanqahu min khata'in aw aslihanhu tusab in kunta za fahami sai ce fakan jawa fakam ka ba wa sauko adatuhu yana nufin cewa idan ka haɗu da kuskure a cikin littafin nan nashi ka gyara Allah ya baka lada wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam haka Allah maɗaukakin sarki ya yi shi di yadda ya ƙware wajen ya daidai kullum a koren da za ka same shi ya yi kuskure shine ibnu zuraidi yake faɗa a cikin littafinsa yake cewa wato idza balaita saifa mahmudan fala tazmamhu yawman in tarahu na ba. kada ka zargi takobi ka ɗaujiya wa jini na wuce idan ka datsa wata rana ka ga bai sara ba to yau da gobe ce ta yi halinta sannan yake cewa wato mallaka bin muhazzabin na dillahi abu ilahi wa kake da shi mutumin kirki a duniya wanda kuskure baya bujuro masa sai ce idza ta umuran nas lan tuflim min hadal kamal waqtafa in ka ce za ka jarraba al'amuran mutane babu wanda za ka same shi ya tattaro kamala da cika sai ce hasha rasulallah sayyidul wala kada hada kamala wallahi waktafa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ne ya tattaro kamala kuma ya cika da haka bisa ga wannan ka'idar mu ma dukkan wanda yake sauraron mu in ya ji kuskure matukar yana da hanyar da zai nabba da mu akan kuskuren da ya ji wannan wajibi ne ya da mu kuma mun masa alƙawari za mu ɗauki wannan gyara da izinin Allah ba bahaushe ya ce gyara kayanka bai kamata ya zama sauke maraba ba Allah ta'ala ka shirya da mu ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya, karya ce ya ba mu ikon nisan jatta malam ya ce muhimma manufofi masu muhimmanci bai ne dai tarihi gaba ga mai karatun tarihi al-maqsadul awwal fa na at-tarikh ya muke karanta tarihi al sani manufa ta biyu shine liman naqra'u tarih ga wa muke karatun tarihi al Salisu manufa ta uku shine wasa'il al-ikhbariyin hanyar masu bada labari fi tashwihi tarih wajen bata tarihi sai malam yace tamhidun shimfida at-tamhidu masdarun ne na mahada yumahidu tamhidan shine masdarinsa Allah ta'ala ya amfani da wannan fi'ilin a gurare a cikin alƙur'ani da ainihin wato dama asali sun ce fi'ili sulasi ne almujarrad wanda daga mahada yamhadu mahadan ne shine kasaba wa amila idan mutum ya aikata ya yi aiki sai a ce mahada sannan akan ce imtahada wato yuqalu akan ce mahada li nafsihi wani tahada hada. hayya'ahu wa tawatta'ahu Allah ta'ala yace man kafara alaihi alayhi kufru wa man amila salihan fali anfusuhum yamha fali anfusuhum yamhalu sannan akan ce almihadu da ma'anin alfirashu shimfiɗa. Allah yace lahum jihar nama mihadun wa min fawqihim gawash wa kadhalika nabiyyu adh-dhalim wal jam'u shine amhidatun wa muhdun shi yasa Allah madaukakin sarki sai amfani da wannan a gurare a cikin alkur'ani da dama da nufin cewa shine wanda ya da ƙasa Allah ta'ala ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta sannan Allah ta'ala ya kuma ce allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun sannan yace da arda farashnaha fa ni'mal mahiduna sannan Allah ta'ala sai ce mana alam na al'ad da mihada ashe ba mu bane muka shimfiɗa muku ƙasa shimfiɗawa daga nan aka samu duk wanda zai zauna a gurin ja a cikin nama, sai ta zamanto masa ainihin wato mihad Allah ya ce wa'iza ƙila qila lahum ittaqillaha akhadhathu al-izza waiza ƙila qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ism sai ce fa hasbuhu jahannam wala bi isal mihad Allah ta'ala yake ƙullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum wa ƙullin ladina kafaru satuglabuna wa tusharuna ila jahannam wa bi isal mihad sannan Allah ta'ala sai yake mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi isal mihad sannan sai yake lil ladina istajabu li rabbihim al husna wal ladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftazaw bihi ula'ika lahum su'ul hisabi wa ma'awahum jahannam wa bi'sal sannan Allah sai ce hada wa inna lit-tagina la sharra ma'ab hafa yaslawnaha fa bi'sal mihad wannan duk yana daga ciki sannan akan ce al-mahadu da ma'anan al-mawdi'u yuhayyu lis-sabi wa yuwatta'u al-yanama fihi dan haka Allah ta'ala ya faɗa akan annabi Isa yace wa yukallimu an-nasa fil mahadi wa min as-kahalin wa min as-salihin sannan fa asharat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya wannan yana daga ciki to shine sai malam yake cewa tamhid shine wato shimfida dangane da wannan karatu da za a ci gaba da yin shi inji ainihin wato malam malam yace inna min a akaribit tarih yana daga cikin mafi ƙarya a tarihi za'amal za'imina rayawar masu rayawa faɗar masu faɗa, tunda sun ce idan an ce za'ama da ma'anan ƙala fulani da yawa daga cikin malamai masu karantarwa islamiyoyi idan an zo fassarar wasu ayoyi akan fassara ma ɗalibai ba tare da sun fahimci haƙiƙanin abin da ake nufi ba a ce za'amar lazi na kafaru kafirai sun raya idan ka tambaye mutum mai rayawa bai sani ba alamtar ilal lazi na ya umuna baka ga wanda suke raya ba da haka za'ama da ma'anar ƙala ya ce shi yasa Allah da yace za'ama alladhina kafaru allan su a wani gurin sai yace wa qala na kafaru la ta'tina as-sa'a arna suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi ba za ta zo ba to malam yace inna min a akabibit tarikh yana daga cikin mafi ƙarya a tarihi za'amal za'imina fadar masu fada cewa anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lallai sahabban manzon Allah sun kasance wato kanu yudmiruna al'adawata sun kasance suna boye kiyayya da gaba li ba'dihim ba'da sashin su ga sashi malamin cewa haza batil wannan magana duk wanda ya faɗe ta ƙarya ce kuma ɓanna ce wa ba'idun kullul bu'd kuma ya nisanta daga gaskiya kowane irin nisanta amma yufsuhu bihi qaulullahi ta'ala akan abin da fadin Allah madaukakin sarki yake bayyanar da shi Allah madaukakin sarki ya faɗa akan su ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas lalle ku wannan al'umma ta farko ku ne al'ummar da tafi kowace al'umma wacce aka samar da ita saboda amfanin mutane da haka wasu malamai suka ce kuntum khayra ummatin da ma'ana Kuntun fil lauhil mahfuz ummati kun kasance tun a lauhil mahfuz Allah ta'ala ya riga ya rubuta ku ne al'ummar da tafi kowace irin ainihin wato al'umma wasu malamai suka ce kuntum khair ummatin wato kuntum muzamantum tun lokacin da kuka yi imani ku ne al'ummar da kuka ainihin wato fi kowace irin al'umma wasu malamai suka ce wannan kana din anan ta mace wato wato walma'ana ma'ana khuliqtum wa wujidtum khayra ummatin ko ne aka halicce ku aka samar da ku al'ummar da tafi kowace irin al'umma wasu malamai suka ce kana anan ma za'ida ce ma'anarta an kawo ta ne litta'aki ma'ana kuntum da ma'anan antum khairu ummati ku ne al'ummar da tafi kowace irin al'umma mahama kana al'amur yadda al'amari zai zama duk wani mutum da zai zamanto ne mafi alheri cikin wannan al'ummar kafin ya zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ainihin wato riga shi da wannan aya da Allah madaukakin sarki ya faɗa yake kuntu domin kuntun ɗinnan damiri ne na wanda ake magana da shi ku dinnan ku ne mafiya alheri lokacin da Allah madaukakin sarki yake wannan magana ba ne baka ba babanka ba babana ba malaminka ba malamina da babanka da babana da malaminka sun zo sun tarar da wannan maganar ne ashe akwai wanda sanda Allah madaukakin sarki maganar da su su suke nan sanda bana nan baka nan su ne na farko koda ko kai ka riga ka shiga daga ciki sashi wanda aka yi magana saboda shi shine min babu aula fiye da a ce wanda bai ma san sanda aka yi magana ba tarar da ita ake wannan ita ce magana ta farko kuntum khaira ummatin da haka dukkan wani wanda yake ganin yana da alheri cikin wannan al'ummar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun fi shi alheri a cikin wannan al'ummar da haka Allah ya faɗa abu na biyu bayan ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi sai ce ta'amuruna bil ma'rufi kuna yin umarni da abu mai kyau sannan watan hauna 'anil munkari kuna hana abu mara kyau wannan abin na suna yin umarni da abu mai kyau sannan suna hana abu mara kyau sun gani daga gurin mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala da yake wa rahmati wasu at kulli shay'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun sai yake alladina yattabi'una rasula wanda suke bin manzo al-ummi wanda bai je gurin kowa ya koyi karatu da rubutu ba alladhi yajidunahu maktuban mun fit tawrat wal injil wanda suka samu siffar wannan annabin a rubuta a cikin taura da injila wannan annabin da ya zo ya amurhum bilma'arufi yana umartar su su abu mai kyau sannan wayan hahum anil munkar yana hana su abu mara kyau wannan dalili ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi yake karantar da su ya masa tasiri shi yasa lokacin da ya zamanto ya amuru bil ma'arufi wa yanha 'anil munkar su sai suka zamanto ya amuruna bil ma'arufi wa yanhauna 'anil munkari suna umarni da abu mai kyau sannan suna hana abu mara kyau wa yuhillu at-tayyibatu wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'is wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim allati fal ladina amanu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وإن ننسوني صحب من ذن Allah. sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi wannan aiki da umarni da abu mai kyau da hanawa a aikaci hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da yake cewa Mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam ara khataman min zahabin fi yadi rajulin ya ga wani zobe na azurfa ko na zinari a hannun wani mutum Fanaza naza'ahu fa tara'ahu sai ya kama shi ya kwace zoban ya jifa da shi wa sai manzon Allah yake cewa ya ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fa yaj'aluha fi yadi dayan ku da gangan zai ɗauki garwashin wuta ya sa a hannunsa faƙila da rajulun sai aka ce wannan mutumin ba da ma za a ba rasulullah bayan annabi ya tafi kuska ta maka in tafa abi ka ɗauki zoben ka je kayi wani amfanin da shi mana qala sai ce wallahi la akhuduhu abadan wa qad tsarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam wannan umarni ne da hani annabi ya shi aikata kamar yadda Allah ya ce masa wani gurin khudil afwa wa amur bil urfi wa da anil jahilina ka riƙi wato afuwa sannan ka yi umarni da abu mai kyau ka hana abu mara kyau ka kau da kai daga jahilai kamar yadda ya ce masa wa amuru ahalaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal aqibatu littaqwa wannan yana daga cikin to wannan yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suka tashi ya zamanto kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf al ma'ruf ya kunshi dukkan wani abu da shari'a ta tabbatar ta ce ayi mafi girman su kuwa shine tauhidi dukkan wani mutum da ya bauta ma Allah a doron ƙasa ta hanyar kaɗai tashi shi kaɗai to sahabban annabi sun riga shi kuma su suka fara umarni da haka sannan watan hauna anil munkar suna hana munkari da dukkan nau'in shi wanda munkari mafi girma a doron ƙasa babu kamar shirka da Allah subhanahu wata'ala saboda haka sahabbai sun yi umarni da tauhidi bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai da abin da ya ƙasa da tauhidi sannan sun yi hani kada a yi shirka hada Allah da wani da abin da yake ƙasa da har shirka da Allah a gurin ainihin wato laifi wannan yana daga ainihin wato ciki manna Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma al'umma muhimmancin yin umarni da abu mai kyau wanda a kan shi sahabban annabi suka ginu da kuma hana abu mara kyau hadisin huzaifa bin yaman ya faɗa ya ce annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf wallahi ku tashi ku yi umarni da abu mai kyau wala tanhawunna 'anil munkar kuma ku tashi ku hana abu mara kyau aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban min indihi ko Allah ya turo bala'i daga gurin shi summa sannan latad'unnahu za ku tashi ku ta addu'a ku ta roƙon Allah amma fala yustajabu lakum ba za a karba muku ba saboda barin umarni da abu mai kyau da hana ainihin wato abu mara kyau shi yasa zamu ga da Allah ta'ala ya ce uzini lillazi ne ya kwata lunabi bi an nahun wa inna Allah ala nasarihim laƙari allazi na uku rijo min diyarihin da zai da haƙin illa an ya ƙulo rabbin Allah walaula daf'ullahi nasa ba da hun bi ba a sawami'u wa biya un wa salawatu wa masajir yuzkar fi hasim kafira wala yan suran Allah manyan suruhu inna Allah ala ƙoyin aziz sai ya ce allazi na in makkan nahun fil ardi wallahi sai Allah ya taimaki wanda suka taimaki addinin shi saboda shi Allah inna Allah la qawiyyun mai karfi ne wanda ya fi karfin kowa sannan gagarawa daune wanda ya gagari kowa sai ce allazina in makkannahum fil ard wanda in mun ba su iko mun ba su tamkini shugabanci a doron ƙasa aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur za su yi umarni da abu mai kyau za su hana mara kyau sannan kuma za su tsaye da sallah wannan yana daga cikin asbab ɗin da ke sa Allah maɗaukakin sarki ya bai ma ainihin wato al'umma tamke ne a doron ƙasa shi yasa abdullahi san abdullahi dan mas'ud annabi ya faɗa cewa ma min nabiyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun babu wani annabi kafin ni da Allah ya turo face annabin yana da yan gaba-gaba akan addini sannan wa ashabun ya akhuduna bi sunnatihi kuma yana da ɗalibai masu riko da karantarwar shi thumma ta khulufu min ba'dihim khuluf bayan wa'incin mutanen kirkin sun wuce yan baya za su biyo baya Ya yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'mar mutum yi abinda ba shi aka sa shi ba sannan kuma ya faɗa abinda ba zai aikata ba sai manna Allah ya ce faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wanda yaga ana banna yana da ikon hanawa ya tashi ya hana da ƙarfi annabi ya ce wannan yana da imani faman jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wanda yaga ana banna ya tashi ya hana da bakin shi annabi ya ce wannan yana da imani faman jahadahum bi qalbihi wanda yaga ana banna ya tashi ya yaki bannar da zuciyar shi bai goyi bayan abin da ake ba annabi ya ce wannan yana da imani amma walaisa wara a zalika minal imani habbatu khardalin dukkan mutumin da zai ga ana banna shi bai cikin azuzuwan nan guda uku ta wannan ba shi da tasararan imani in ji Allah maɗaukakin sarki wannan yana daga ciki ta haka wannan shine abu na farko kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar abu na uku kuma Allah ta'ala ya ce wa tu'minuna billah kuma ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi imani da Allah subhanahu wata'ala shi yasa dukkan mutumin da Allah ya jarrabe shi da jin haushin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai wannan qur'anin yake karanta to ma dama yana so ya rushe imanin su to har imanin annabin sai ya rushe sannan imanin sahabbai zai rusu idan ku qur'ani zaka karanta imanin annabi ba zai rusu ba to haka babu yadda za a yi imanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rusu domin Allah madaukakin sarki sai da ya hada imanin annabin da nasu yace amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sai yace wal mu'minuna annabi yayi imani da duk abin da aka saukar masa daga gurin Allah sai yace wal mu'minuna haka ma mu'minan da ke tare da shi annabin sun yi imani kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufaddiqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir shi yasa a wani gurin da suka ce rabbana innana sami'na munadiyan Allah mun ji wani mai kira yana kira yunadi lil imani a yi imani an aminu bi rabbikum a yi imani da Allah wannan munadiyan din mai kiran da suka ji yana kira a zo a imani da Allah shine mandan Allah sallallahu alaihi wasallama na aka amanna mun kuma sai muka yi imani wanda suka yi imani kuma su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har Allah maɗaukakin sarki ya kira al'ummar duniya ya ce yana buƙatar yi imanin irin imanin sahabban annabi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw dukkan al'ummar duniya wanda ba sahabbai ba sai sun yi imani irin imanin da sahabbai suka yi da Allah sannan suka samu shirya shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce la tadkhulu buyutan nabi wanda yanzu idan kana makka ko kana madina babu wanda zai je nuna maka ce ga gidan annabin da Allah ya kira ya ce kada masu imani su shiga a wannan wasu masu imani ya shafa a lokacin da annabin yake rayuwa akwai shi akwai gidan shi su suna ta'amuli da gidan shi wurin shiga to wayannan masu imanin su ake magana su ne wanda suna zaune a gaban annabi Allah ya nuna sai ce ga sanan ula'ika humul mu'minuna haqqan imanin ma nasu na gaske ne ba wai dan jabu bane tabbas da gaske suna da imani su ne wanda Allah yake wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa masira wannan shine khairiya na wannan al'umma ta farko na farko Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau sannan abu na biyu na uku Allah ya ce wa tu'minuna billah kun yi imani da Allah shi yasa sai ya ce walau amana ahlul kitabi da ahlul kitabi sun yi imani kamar yadda ku bai kuka yi lakana khairan lahum Allah ya ce da ya fi musu alheri min humul mu'minuna a cikinsa akwai ‘yan kaɗan da suka yi imani amma wa aksar humul fasi'una mafi yawancinsu fasikai ne lan ya durrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsaru aina ma suqifu duribat alaihim ad-dillatu aina ma suqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim al-maskana ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سأل الله ليسوا سواء بعد سكب من أهل الكتاب daga cikin ahalar kitabi sai ce ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa wa ula'ika min as-salihin abul hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan asiruddin al-andalusi wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 745 bayan ya kawo wannan ayin a tafsirin shi sai ce walamma zakara ta'ala hadhihi al-ummata yayin da Allah ya ambaci wannan al'ummar wasafaha bi sifatin fi sifanta ta da sifa guda shida abu na farko shine annaha qa'imatu ay mustaqimatun ala na nahjil qawi ce wanda yi wato laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun ƙa'ima shine mustaqimatun ala an-nahjil karim walamma kanat al-istiqama wasfan ثانيها وصف ta لا يتغير جاء باسم الفاعل Lokacin da ya zamanto istiƙama abu ne wanda yake tabbatacce baya canza sai Allah ya kawo shi da ismul fa'il sai aka ce min ahlil kitabi ummatun qa'imatun qa'ima ismul fa'il na qama ya komo to dukkan wata sifa da Allah zai faɗa akan wata al'umma da ta gabaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabban annabi Musa sun tsaya akan tafarkin Allah ko annabi Isa kuma duk wani annabi to sahabban manzon Allah sun fi cancantuwa da wannan sifa fiye da sahabban wani annabi da suka gabace su wannan ita ce ta farko da haka sifa ta farko mutane ne wanda suka tsayo akan Allah subhanahu ta farkin Allah subhanahu wata'ala shi yasa aka kawo ismu fa'il aka ce qa'imatu abu na biyu kuma sifa ta biyu Allah madaukakin sarki yace yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun da haka wannan kinaya ne sallah kamar yadda muka yi bayani a baya shine as-saniya as-salatu bil-layli mu'abbaru anha bit-tilawati was-sujudi wato sallah da daddare shi aka yi wannan ibarar wa hiya lati allati yadhharu biha al-khulu li munajati wanda wannan ita ibada ne da mutum yake samun wani lokaci yake bante munajati da Allah maɗaukakin sarki shi kadai sifa ta uku bayan Allah ya ce min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatil lahi ana al-layli wa hum sai ta yu'minuna billahi wal yawmil akhir imanin sa da Allah da kuma ranar lahira wa huwa al-hamilu ala ibadatil lahi shi yake daukar su zuwa ga su bauta ma Allah sannan wa zakar al-yawmil akhir Allah ya ambaci ranar lahira li anna fihi zuhura afari ibadatil lahi min al-jaza'il jazi domin a ciki ne tasirin wato wato ibada yake bayyana saboda akwai sakamako da za a yi wa kowane ɗan adam sannan imani da Allah maɗaukakin sarki da ranar lahira ya ƙunshi dama imani da annabawa domin humul na akhbaru bi kinunati hadha aljaza fil aqli wa huquqihi fasara al bihi wajiban da haka imani ya kunshi dama dole ne mutum ya imani da Allah maɗaukakin sarki da kuma annaban shi da aka cewa yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba sun imani da Allah da ranar lahira ba kai sun imani da annabawa da mala'iku mai da suratul baqara da shi ta kare kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir kamar yadda can a baya ta faɗa walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan na har zuwa ƙarshe sifa ta hudu da Allah ya faɗa shine ya'muruna bil ma'rufi Da haka da ya faɗa yace ya'muruna bil shi shine suna umarni da abu mai kyau sifa ta biyar shine wa hauna 'anil munkar shine annahi 'anil munkar lamma kamilu fi anfusihim yayin da ya zamanto sun cika akan kankin kawunan su to sa'au fi takmili ghairihim bi hadhain alwasfain to wannan shi sa al'umma sai ta tashi tana kokarin cika wasu wanda ba su ba ta hanyar abin da ya shafi wato cika wasu su zama ainihin wato mutanen kirki wannan yana daga ciki da aka sifa ta biyar kenan yayin da ya zamanto sun cika sun kai makura gurin wato zama mutanen kirki sai suka tashi da waɗannan sufofin guda biyu suna ƙoƙarin sai sun cika wasu don haka insha Allahu na ga lokaci yana hararar mu don yi ƙoƙari insha Allahu in tsaya nan sai a darasi na gaba sai in ɗora bayani akan wannan gaba domin gaba ce mai muhimmanci abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh